بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه من أتكم باب قول الرجل للرجل ويلك زام قرن تحديثي نقر شيء أتكم باب الإمام البخاري يتشي حدثنا سحل بن بكار قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نحيك عن بشير وكان اسمه زحمة ابن معبد شي بشير سوننسا زحم ابن معبد فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سي هجرة سوننش زحم فهذا زحم شيني مي تاكولي لين ياكو هتاكولو إيه، شيني زحم الدباء فسر سوناي وانا اخا فسر مش سوننش دقنسي تي عشان زعمي كو زحم زحمه shine a cakudu sannan kuma sunan shi sunan baban shi ma'abad ma'abad wurin bauta wurin bauta shine ma'abad ko ko kuma ya zama almasdarul mini ya zama na ibada ita ibada kenan to da ya zo wajen manzo Allah sama shi zaham ibn ma'abad qala bal anta na ji wannan naji daɗi sosai da ya zo sai manzo Allah sama ya ce sunanka bashi na ji daɗi sosai da na karanta wannan hadisi ƙala sai ya ce ya ce ya ba mu labari bainama ana amshi ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam marra bi mushriki yace wata rana muna tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sama ya wuce makabartar mushrikai wuri ne da ake rufe mushrikai faƙala sai ya ce laƙar sabaka haula khaira sai mutum ya fitar laƙar sabaka haula khaira hakika waɗannan sun tsallake alheri sun bashi i sabaka ha'ula'i khairan waɗannan kam sun riga sun tsallake alheri sun gaba sun ba alheri a bayansu ba su ba alheri ba kaga wannan irin a sabakun da ba a so kenan ko can da Allah maɗaukaki sarki ce wa sabiquna sabiquna ulaika almuqarrabun to ba su bane wannan Ha sabaqu khaira su sun sun tsallake alherin alheri yana baya su kuma sai suka yi gaba kamar yadda bahaushe ke cewa ga malam masallaci shi bahaushe yana faɗin haka a matsayin abinci ne ke riga malam masallaci mana ko wato kada ka gabaci abin da bai kamata ka gabace shi ba ثلاثا عن النبي ما يفعل عليه وسلم فمر بقبور المسلمين سي ما زال السماء قم سي سي شو لما أبرك المسلمين فقال سي سي لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا سوكوا ولن ننصرف الهير ميرا دوما الهير اللاهرة الدنيا أكي سامش وأنه بيت دعتي نصب كاتي ذوها سيدنا علي رضي الله عنه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبليها أين يأتي نفي أنا نفن دك أبن جزاك ديك سامو عدو ألاهرة تو أدونيا كتي سام نسا اي رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا سيأتيكم أو بايا وكوما دونيا كي كوما ذات يا ليتنا نغت فنعمل غير الذي كنا نعمل وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل هذا بورن سأداودس لذلك كاد مسلمين هؤلاء أدركوا خيرا كثيرا ولن alheri الهيرين yawa domin abin da suka yi a duniya mai kyau sun je sun same shi a lahira Allah madaukai suke sa muna cikin su manzalla sama a can sai bai ce khairan kasira ba sai ce khairan kasira sabaka ha'ula'i khairan kathira anan ma ce nan kuma sai ce musu ne adraka ha'ula'i khairan kathira wadancan sabaku wadannan kuma adraku wadancan sun tsallake alheri sun bar shi kuma sun same shi وحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة فرأى رجلا يمشي في القبور شيكي من سيمن زال سلمة سيكوي لن hanat lahu nazara dan take sai manzo sama ya kafta idan sa haka kawai sai ya sai ga wani mutumi yamshi fil qubur yana tafiya a tsakanin kaburbura wa alaihi alani kuma ya sa takalma yana tafiya tsakanin kabari da kabari ga kabari ga kabari yamshi fil qubur ku ja layi nan yamshi fil qubur yana tafiya a tsakanin kaburbura a cikin kaburbura faƙala sai ce ya sahibu sabkiyyatai ne alƙi sabkiyyatai ka ce kai ne ta kalma guda biyu masu gashi ana cewa na'alu sibkiyya sannan ana cewa asibtiyya sannan ana cewa asubtiyya sulasiyun ne ko musallas ne ko ka ce ko ka ce ko ka ce sabkiyatu wato takalmin da ya kasance kaɗe silifas wanda ya kasance ba a jema fatar da aka yi shi da ita ba akwai gashi a jiki hmm? akwai sha'awun akwai wabarun akwai sufu ko ƙwar'ani ya faɗe su da jami'i a cikin watan nahali fata da ta kasance tana da gashi fatar ta kasance tana da gashi wanne ne ake ce ba sha'ar sha'ar jildul bakar ke ba suf jildul ghanam wabar jildul idil. Eh, in an ce suf to na dabbobi ƙanana domin su suke da gashi buzu-buzu in kuna ganin dabbobin larabawa ko dabbobin ƙasashen larabawa da ƙasashen turai to ai daga na ake samun wannan suf din kayan da eh, mutanen da suke da sanyi suke sawa eskimo ko to ai daga dabbobi ne ake samun su su ne su, suf shi kuma sha'ar shi kuma na jildul bakar eh, shanu su suke da sha'ar su kuma wabar haka waɗannan na ɗara ne shi yasa ai suke yin gida da shi saboda fatar shi ai tana da faɗi sai a yi shi shine sai ka ce wabar madarun wa wabarun in sun ce wabar gidan ƙauye kenan da aka yi shi da fata fatar raƙumi idan suka ce madar gidan birni wanda aka liliye shi da ƙasa a lokacin ba siminti yanzu sai a ce aka liliye shi da siminti to takalmin da aka yi shi da fata fatar da ba a je ne ka ba mun gane to sai man san gan shi da tafiya da wannan a tsakanin kaburbura A nazarar rajulu sai wannan mutumin ya ya kalli ya duba falamma sana annabi sallama khala'ana alaihi farama bihi ba shi ce manzo su ne ci alki sabti ya taita shire a wurin da takalman ka guda biyun nan A nazarar rajulu sai wannan mutumin ya waigo ya kalli manzo Allah sallama ra'an ra'a annabi sama da ya ga manzo sama ne ya ce masa haka khala'an alaihi sai ya cire waɗannan takalman nasa guda biyu farama bihi ma sai ya jifa da su bayan kabarbara sai bayan an gama zai ɗauka yin shi hadisi yana cewa ba a shiga tsakanin haramun ne mutum ya tafiya tsakanin kaburbura da takalmi haramun kabari ga kabari kamar yadda aka haramta zama akan kabari saboda girmama waɗanda suke ciki to haka ba a yi duk kuma a tafiya da takalmi a tsakanin kaburbura ba saboda girmama su iyaka malamai suka ce idan makabarta akwai lalura a ciki ta damuwa akwai aya ko akwai kwalabe irin makabartunmu ba abinda sai aka ga makabarta ana zuba bola ko ba haka bane yake faruwa to a nan ya halasta a babi na barura a barura ta fihul amma asali shine ka'ai tafiya tsakanin kabari da kabari so daga hadisi ba yana cewa da ka zo da ɗin jambo ko kabartar da bako sai kira takalman ka bane a a sai idan za ka yi tafiya bainal qubur tsakanin kabari da kabari shine fiqhu na gaske na wannan hadisan da shi da 'yan uwansa a ce da mutum ya zo shiga makamarta sai cire takalmin shi rike ba alhali zai tafiya kila rabin kilomita zuwa inda kabarbara suke yanzu makabartar da kuma rabi gona ce ai kabin dama noma ake to ya za ka tun daga nan zaka cire takalminka a sai ka je idan za ka tafiya a tsakanin kabari da kabari to sai ka cire takalminka mun gane ai in kuma ana jin tsoron wani abu zai iya cutar da kai ko ka taka ko wani abu ya harbe ka to babu laifi a nan a babi na barura sai tafiya da takalminka kamar cin naman mushe ne hmm? ai ya halatta an shiga barura ko ko ana jin tsoron fadawa cikin barura Allah shi kyauta to shine fiqhun hadisi eh? to ina ina ina ina ina da ya dace da da fiqhun babu an ce babun qaulur rajuli lirrajuli wailak hmm? akwai inda aka ce wailak akwai inda aka ce eh? akwai wanda ya gani akwai riwaya ta zo ta ce ya sahiba sittiyataini wai hak ko shi kuma Imam bukhari bai kawo ta anan ba mun gane ya halasta ana ce ma mutum wai haka ko wailat idan ya aikata wani abin da ake ganin ya saba ko yayi abin da bai kamata yi ba balarabe tintini yana amfani da wannan lafazin na wailaka ko wai hak ana amfani da su babul bina'i babun da zai bayani akan gini gini asalin gini halal a gina gidan da za ka shiga a gina masallaci a gina kamfani halal sau da yana cin mubahas na shari'a yana cin babun halal wasu malamai suka ce zai ma iya zama wajibi kamar ne kamar gina gidan da za rufa ma kanka asiri ka shiga da iyalanka ba ka baitul an kabuci ba shi da matar shi suna magana suna komai amma ana ganin su a waje ruwan sama ya zo ya bige su idan iska ta zo ta bige su duk wanda ba bai ci a gida ba so da gida asalin sai ya ci mubahat wa kad yakunu fardan zai iya zama farilla kaman gina masallaci shi ma farilla ne to tsarin gini asali a gina wani abu halal ne amma a cikin abin da yake asalin sa halal to akwai kuma manahi akwai ababen da aka hana akwai tsare-tsaren da aka yi akwai inda shari'a za ta ce ba ka yadda ba ba a yadda ka gina gidanka ka sa masa wata alama ta cuci ba zuciya sai a ce wannan gida kamar coci ko kuma ya zama kamar wata a ta kirista kafirai ta yahudu ko kanisa kamar yadda suke cewa حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن أبي فديك عن محمد بن هلال أنه رأى هجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد مسطورة بمسوح الشعر فسألت فسألته عن بيت عائشة فقال كان بابه من وجهة الشام فقلت مصراعا كان أو مصراعين قال كان بابا واحدا قلت من أي شيء كان قال من عرعر, من عرعر أو ساجد حديثي أثري يا زودك محمد بن هلال محمد بن هلال تابعين أنه رآه جرى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يا قاكنا ما تم من زن الله صلى الله عليه وسلم aka ce masa ga ɗakin Aisha radiyallahu anha ga ɗakin Ummu Salama radiyallahu anha ga ɗakin Hafsa ga ɗakin Juwairiya ga ɗakin duk aka nuna masa aka ce ga ɗakunan su hujar jami'i na hujra min jaridi an yi su ne daga ganyen dabino daga ganyen dabino aka yi su masturatan bi musuhi sha'ari sannan an rufe su bayan an sa dabinan sai kuma aka kawo bi musuhi sha'ari sai aka kawo wani irin yadi wanda aka yi shi daga gashi kaga gashin da ke nan abin gashin gashin shanu ko fatar shanu haka aka aka sa idan mutum ya kanka yana kallon abin nan abin nan alfannul mi'mari tsari na architecture na da to duk zai ga irin waɗannan hotuna in mutum ya ɗauki irin eh, da'iratul ma'arif eh, encyclopedia yana ganin hotuna to zai ga irin waɗannan gine-ginen da ake da su sai ka gina fata aka yi kaga ne ta Allah yake cewa tastakhifuna ha ma ba'aniku wa yawma iqamatikum hmm? ka gani shine wannan fasa'altuhu an baiti aishata mai riwaya daga muhammad ibn hilal shine muhammad ibn fudaikin ibn abi fudaikin sai ya ce sai na tambaye shi an baiti aisha to ya gidan na na aisha yake ya ɗakin na na aisha yake fakala kana babu min wijhati sha yace idan ka zo kofar shiga ɗakin na na aisha tana kallon garin sham tana kallon garin sha wato a madina ya zama arewa ce ko ɗakin na na ishe na kallon arewa domin biladu sham na arewacin madina fakultu sai na ce masa ni muhammadu bin hilalin eh, kai sai muhammadu bin ali fudai ce misra'an kana au misra'aini to ƙofar nan butterfly ce ko ku a kofa ce kawai kara ɗaya kofa ce mai buɗewa ƙofofi biyu ko ku kofa ɗaya ce an ce mai sara'u inda kofa za ta faɗi shine sara'a a ina kofa za ta faɗi kaga daga fara'a ne in an buɗe kofa ina za ta faɗi to shine sai ya ce misra'an hana au misra'aini butterfly ce kofa ce wacce take da mai buɗewa kamar malam buɗe mana littafi ko ko a a kofa ɗaya ce kultu sai ya ce kala kana baban wahidan kun gani ko sai ya ce kofa ɗaya ce ba misra'ani ba ne misra'un wahid kawai kofa ɗaya ce kawai duk wannan yana nuna maka tawazu'unsu da kuma irin rayuwar da suka yi ta haƙuri da juriya kultu sai na sake tambayar sa din ayi shay'in kana to ne aka wannan kofar da ne aka yi kofa ce ta taka ko ko a a doce ma eh ala sai ce min ar'arin aw sajid daga bishiyoyi ne ko dai bishiyan nan da ake ce mata shajarul ar'ar ko kuma shajarul saj bishiya ce sananniya a madina ko bishiyoyi ne guda biyu a madina waɗanda aka san su sukan girma kamar yanzu mu ka ce ka daura kamar ka ce ka daura kaga ba haushe ya ai cewa yake ka daura babbar inuwa ko kuma ka ce goron biri eh? kaga goron biri ma na girma bishiyar goron biri tana girma sosai to kamar haka daga nan aka je aka saro aka samo katakon da aka yi kofar ɗakin na na aisha radiyallahu ta'ala anha kuma kofar in za a shiga yanzu in za ka shiga masu tarihi suna cewa sai ka dukusa sai ka dukusa ba kofa ba ce irin godaye ta fada wadda kofar ma sai ka ce abin da trailer za ta iya shiga ciki a'a kofofi ne kasa kasa Allah ya halice su don wannan su a addinin su aiki ba sun zo su ji daɗin duniya ba ne in wannan dadin da nake ji kuma muka fi kuka to sahabban manzo Allah su samu ba su samu daya cikin ɗayan abin da muka samu na jin daɗi ba amma mun fi kowa kuka nahnu aqallun nas shukran muna cin waɗanda muka fi kowa karancin ku ai na taɓa muku wannan tambayar kuka ƙi ban amsa na ce wanda kayan shi ba su fi uku ba a cikin nan ya ɗaga hannu hannu alƙawarin ce ni zan ƙara mishi wasu nawa in zai iya sawa kaga shi ne wannan da akwai darasi babba a ciki to asalin gini halal ne amma ana buƙatar tawazu a cikinsa ba a buƙatar ginin da za ka je ka yi shi kuma shigantar da kai game da bauta Allah maɗaukakin sarki shi yasa manzala su ne ce ɗakuna guda uku ake son ka yi a gidanka gidanka ɗakinka a ɗakin iyalanka wa baitun li baifika wa ma za da fa huwa lishaitan hadisi ne sahihi duk abin da ka kara a gidanka na shaitan ne irin ɗakunan nan da ake yi na shaitan ne ba ka da abin da za ka yi a cikinsu sai dai a yi su saboda gerari da alfahari da nuna isa to sun zama na shaitan shaitan ne zai kwana a ciki ɗakin ka ɗakin iyalanka ɗakin makonka shi shi ne ya isa sauran fa manzon sa ne ce na shiɗan dakunan shiɗanu ne ake ginawa a basin shi shine wata rana sai wani kaji ya ce ana buga mai bango to daki ne na sheda wai da daddare bam bam bam wai ana buga mishi wai ana mishi kida a jikin bango to shine wannan so ana buƙatar tawazu'u da wara'u game da gini daidai gwagwado mutum ya yi abin da zai zauna ya bauta ma Allah maɗaukacin sarki waje a lubulu ta kunci da ku sanya gidajen ku su zama wajen da za ku bauta ma Allah maɗaukacin sarki حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول سلم أنزل السنة يتشي لا تقوم الساعة قيامة بذات تاشبع حتى يبني الناس بيوتا har sai mutane su rika gina wasu ɗakuna gidaje yuwashuna ha washiyal marahi za su rika musu ado irin adon da ake ma atamfa shi ne mana yuwashuna ha washiya almarahi almarahil ibrahim bin munzir rahmatullahi alaihi ya fassara ya ce ya'ani siyab al kaya masu zane-zane me kenan wanne ne fi kusa ka fasara shi da haka kan fa to haka mutane za su koma suna liliye gini ai kai ai kai ba abin da mutane suka fi kwarewa yanzu akan tafiye da gini kullum kirkire kirkire suke ai kakali shi shi shi ke wannan hadisi ne wasu malamai sun ya kusai sun ce akwai in kifa'i a cikinsa amma mala albani rahmatullahi alaihi a cikin silsilatul ahadisu sahiha yace hadisi ne sahihi yana da shawahid a wasu amma babu wani malamin da ya rubuto shi ga Imam Bukhari ba shi ta da ya rubuto shi a cikin al'adab al-mufrad amma yana da shawahid waɗanda suka zama eh, suna goyon bayansa irin su hadisin eh, bin nan wa an tiral urata al-hufata al-alata ri'a ash-sha'i fil kaga mutane talakawa matsiyata wanda suke kiwon dabbobi kanana su ne matsiyata suna gasa wace irin gasar ta gina gidaje masu tsawo in wannan yi wannan sai a ce kaza yanzu gasa ma ake ta cike kudiddikai sai a ce mahaɗa a ruwa eh. sai ka ji ana cewa ya sai wani waje ruwa ne zai cike shi sai ka ji ana cewa miliyan ɗari ya ware ya cike wajen sannan ya zo ya gini in ka isa mahaɗa a ruwa su ba kifaye ba amma kuma su haɗa ruwa to shi ne wannan so da ka abin da musulmi zai yi ana buƙatar kai abin da zai shagaltar da shi a game da bautar ubangijinsa ya gidan da zai zauna domin ya bauta ma Allah maɗaukacin sarki akwai lawazimul bait abin da da gida ke buƙata mutum ya yi su waɗanda zai shiga ya bauta ma Allah gidan ya zama na ɗa'ar Allah maɗaukacin sarki Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ya sa mu zama masu aiki da waɗannan ababe da muke karantawa wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi sahbi sahbihi ajma'in